Hajjal Amin ya aiki ya iyali. Lafiya Lau Jamilu ya shinkafi ko in ce ya gusau. A to shinkafi gusau alhamdulillah. To Jamilu tun da ka kira na san kana da magana ga bakinka akan wani abu. Eh gaskiya Hajjal Amin akwai eh. magana akan abu biyu da nake so mu yi da kai. Saboda mun ji dai duniya ta kai kawo game da wannan ne. to kamar nami da mi kenan jamil a point biyun da nake son yi magana da kai shi shine akan takaddama tsakanin ashiru horo da na dutsen mari haka na biyu kuma a kan shago da ɗan duna kan shi hali custom da ya zai ɗan wasu maganganu wanda gaskiya ni a gani na ba su kamata ba to to jamilu muna jinka To zan fara da na farkon dai. Shi matsala ta bahagon dutsen mari da hashiru horo in ka kula. Mm. Duk wanda zai ba da ansar kamar sai ya kama hanyar faɗin gaskiya mm. kuma sai ɗan karkace kaga. Haka. Saboda na ji na ji hirarka da shi Ali Zuma wanda yake duk mai gidansu ne. Mm. Kuma na ji hirarka da Sufiyanu Shagon Dauda. Mm. wanda shi biya yayi wasa da su sannan kusan hira kala hudu da kai da murtala jega kuma duk na saurare su masha Allah to ni abin da nake gani wannan tuna baya da ake yi wani abu ne wanda zai zama ilimi ga yan baya haka ne ya kamata a rinka faɗin gaskiya da sauransu wanda gaskiya shi su kanu shagon daura yana ɗaya daga cikin 'yan dambe dattawa da nake gani ga ido mm. saboda ko da ya yi wasan dandan shi da ya yi kurce shi da wuya ka ji yana sakin layi yana wasu al'amura na rashin adalci ka gane na fahimce ka amma nan wurin na ga kamar ya dan yi kuskure duk da dan adam dai ajizi ne menene kuskuren sufiyanu kai a naka tunani to ai kaji ya ce shin ana magana kisa wanda za a ce ma kisa ba musu koko dai kisa har na irin ka yi kuwa ka ba da tsoro a faɗi. sai ka ce mai eh kisa dai kawai wanda ko dafa ƙasa ne ko faduwa ne flat ko mamini in an kira shi kisa. To shi ake son a lissafa. Ƙwarai da gaske. To magana gaskiya al'amin. Hmm. Wallahi in dai ana zancen tara yawan kisa. Hmm. wallahi a shiru horo ya shi na dutsen mari haka ka ku ga Sufiyanu abokin damben su ne ko abokin damben su ne amma tara yawan kisa al'amin wallahi a shiru horo ya shi na dutsen mari to ka san irin wannan magana in mutum ya yi ta ya kamata ya eh. kawo hujjojin da za su shahe na wasu waɗanda sun ka gabace shi akan maganar musamman irin tun da duniya ta riga ta ji hujjojin da su suka bada ya kamata ka bada naka hujjojin kai ma. To hujjojina suna da dama duk da yake ina son mu dan takaita saboda time. To ba mu amma in an dai akan wannan maudu'in ne babu matsala ka ka ka ka baje ka sosai. To al'amin. Mm. Kaga abokan wasa. Koro mm. ya hina dutsen mari. Abokan wasa. abokan wasa saboda horo horo ya taka zarra tun kafin ya zama balagaggen dan dambe mm. ya yi dambe da uwayen abokan damben uwayen gidan shi haka duk su jafaru nan su mai kasa su balan gombe su mm. adamu kurfi mm. su eh, su wuji-wuji, wai ma shagon wuji-wuji ba wuji-wujin kan shi. su sikido ai duk girmi horo gidan dande da shekarun haihuwa amma horo ya zo ya dande su haka ne sannan shagunan su su awarin shekarun dambe da haihuwa na horo kuma ya zo ya buge su aka zo ga matasa irin su autan skido irin su shagon alabo irin su yaron gane da baya-baya wanda kusan ma shi ya karya darajar horo shagon mada. Na'am. To duk horo ya yi dambe da su kuma ina gaya maka bi cikin wanda min lissafo ma mostly dai warin nashi mm. da yan baya bayan shi mm. ba wanda horo bai yi dambe ishirin da shi barayar duniya. Haka ne. Amma wallahi idan ka tsare na dutsen mare ko wani wanda ya san na dutsen mare ka ci ya kawo abokin dangin shi wanda suka yi dambe takawa kala ashirin ba wai kisa ba a yi dambin kwara ashirin duniya hmm. wallahi ka ba mutum aiki haka to in har zan yi ka abokan wasa hmm. to akwai tendency in yawan kisa gaskiya ne ka ne ko na fahimce ka sannan shi na dutsen mari ina ƙara faɗa ma mutane su sani babu dutsen mari wallahi ba 'yan dambe ba hannu ɗan kallo hmm. tsoro ne muka yi duk da ɗan wasa ta zai dambe da bahago wallahi tallahi tsoro na ji kuma zan ba da kaso tamanin bisa ɗari na bahago adda nasarar wannan dambe hmm. wataƙila in ba nawa kaso ishirin. na'am to kowannen fargabar za ta sa horo ya shi bahago yawan wasa da yawan kashe-kashe haka sannan horo taɓa shi kuɗi ne mm. duk ɗan damben da ya haɗa jiki da horo sai ya samu arziki wanda wannan abun ma yana motivating ɗan wasa su yi wasa da horo gaskiya ne ka ko mm. sannan dutsen mara yana da baƙin nufi mm. wanda 'yan dambe ba su mason su yi wasa da shi saboda shi guru ne ya ma hana ka gobe ka hito shi kuma horo kawai a zo a yi ko gama jiki an kai a wace ko ba a faɗi ba a dai samu alheri da ta horo sannan wanda ya san horo horo na dambe uku ɗaya rana na'am ko ya yi ya kashe ya sake yi a kashe shi ko a kashe shi ya sake yi wallahi hmm. horo na dambe uku ɗaya rana na'am wanda in ka in dai baya baya din nan da su su horo hmm. bayan wuce wasu mamman da sauransu ba wani dan dambe mai irin wadda rayuwar ta horo a yi dambe so uku da yi kawai shi dambe zo dambe zai yi haka kuma wallahi al'amin hmm. tun da su jafaru su mamman su jafaru suka kau hmm. wallahi tallahi ba a taɓa yin wani ɗan dambe mai farin jini ba Mm. horo har kawowa yau mm. saboda shi horo lokacin da horo na time ne from 2003 2012 mm. wallahi tallahi duk mai gidan dambe kira horo wallahi ba mutum guda kira ba ga ka kira wallahi zai zo ma da zuga saboda akwai yara bayanai akwai escort akwai horo akwai garkuwa akwai bahagon horo Hmm. za su biyo shi sannan kuma idan ya zo garin su hmm. kuma abokan wasa da shi za su zo saboda za a je neman arziki haka amma wa'annan qualities da ina gaya maka duk na dutsen mara bai da su To wannan magana ita ce ke eh, eh, mutanen da ke magana kan bahagon dutsen Mariso da yawa sukan yi ta cewa idan bahago ya shigo gari 'yan dambe sukan watse kuma ya za a yi wanda bai da abokan dambe ya fi mai abokan dambe yawan kisa wannan ita ce tambayoyin da muke yi mutane amma wani lokaci sukan tsallake ita mutane sun kasa gane sun kasa gane ina tambayar tambayar da ba wai ba wai ana magana ɗin dimbin da aka tsoro ba Hmm. To in dan tsoro kam, in dan tsoro kam ni ni dai kurci kallon dambe na yau har yanzu ba a dan dambe da nika tsoron ya taka dan dambe da masoyi na ba kamar shi ba hagon na dusun mari. Don ko shagon bijan ban tsoron ya yi dambe da abokin da dan dambe na kamar shi ba hagon dusun mari. To Jamilu shi Sufiyanu da ya wannan maganganun mm, kan horo. Shin me kake ganin ya shawo ya yi maganan nan kamar sai ya ɗauki sai da ya gano tambayar kuma sai ya canza ta ko kuma misali ya eh, horon ke bashi takaici ne irin bubbuge shi da ya yi ko kuma kana ganin a'a ya faɗi gaskiya kan wannan lamari ni inda zan ga kamar shi Sufyanu ya yi debating daga layin da ake mm. abu guda ne ai kaji ya ce shi abin da ke bata mai da horo sai ya fi ƙara yawan kisa mm. to kowannen damuwar mm. za ta hana ka kwaɗi gaskiya al'amari game da mutum saboda abin aika mabuki ne. ne mm. tunda kayan man ƙarya can ya ce suna kamar suna hudu hudu kaga gano ya mai adalci eh. don yana ɗaya daga cikin yan masu adalci a rayuwa ya ce sun yi hudu hudu amma horo na claiming ya yi mai bakwai to kaga kowannen damuwan na ƙara ukun da ya bisa kashin da dan ni na yarda da maganar Sufiyanu hmm. bisa ga horo nan wurin na cewa popo suke ba sabon tiri ba na'am ka gane ko hmm. sannan kamar da Sufiyanu ya ce maka duk duk ɗan damben da na yi wasa da da wannan miya da shi ba hago ba ba kamar mai matsi na wuta kamar kamar Sufiyanu saboda ina kalli damben su ba ɗaya ba ba biyu ba shi ba hagon dutsen mari da Sufiyanu da Sufiyanu sosai wallahi kuma kamar yadda ka faɗi Sufiyanu ke biyu hagu. Hmm. Sannan ina damben da aka yi is it 2005 ne ko 2006 don ni ban ma kalli damben ba ina ƙauyen mashin kafi. Hmm. Allah ji ɗan rai mamma da bagardama ya yi mota golf eh, golf eh, na ce golf eh, scarlet. Hmm. Wallahi scarlet din nan kare san girman scarlet ko. wallahi ta kudin dambe ya kai mutum goma sha biyu har cikin but hmm. shi mamman yana gaba tare da wasu dan dambe sun yi overload seat ɗin gaba shi hmm. ma direba ya lako wani yaron ɗan dambe lokacin duk sun dan ban iya kawo sunansu hmm. amma ciki akwai bahagon maru akwai shi escort na horo akwai horo ɗin. akwai shi mamman shi ya da su zai kai su sakwato su idan dai wallahi tallahi ina gaya maka sai 'yan sandan shinkafi suka biyo motocin lokacin alamomin rashin tsaro na dan fara shigowa hmm. sai suka biyo su suna koma ba su yadda da wannan ta yadda su ba hmm. wallahi kofar gidanmu yar aduwa ba rikice cikin garin shinkafi nan su horo sun ka tsaya wallahi ina gaya maka al'amin kusan duk duk wanda a shinkafi ya zo wurin nan ba ba ma mamman aka magana ba horo aka magana na'am yan sanda sun tare su amma saboda tsaba farin na horo da lokaci wallahi akwai inda ba su yi sallar juma'a ba ran juma'a ne abin ya faru to kuma ka zo ka ce masu piano to shi horo wace bajinta za a gani ne da ita hmm. to hadis ne dai baka an so shi ne ya kare dai bai faɗi bajinta horo ba so kusan ma mahi yawancin 'yan jamus ɗin da ake tattauna da su akan wannan maudu'i a sufiyanin an kace su kawo jamilun an kace su kawo bajinta horon ma sukan kasa kawo bajintar to horo akwai bajinta kala-kala ne kaga dai horo akwai bajinta ta soyayya na'am sannan idan kai mai gidan da ka kira horo ka kira arziki wallahi na'am don horo shi a ɗan dandan da gidan dandan sokoto dai hmm. idan ana kallon dambe naira ɗari lokacin in horo ya zo wallahi times two ɗari biyu za a kalli wasa haka sannan muna an sha mana karya a ce ku dawo gobe ashiru horo da tawaga te suna nan ta yi. Hmm. wallahi bai tawon ba amma sai gidan ya karu saboda labarin da an ka ba jiya haka ne to saboda haka magana gaskiya mm. magana gaskiya a kare yawan kisa mm. ya al'anin yanzu ka ce mutum ya kawo ma ba ma hoto ba mm. ka ce mutum ya haɗa ma ɗan dande guda da ba hagu ya ma kisa Allah ka ba mutum aiki kisa kisa kala biyar wanda ba hagu ya kashi mutum so biyar zuwa so bakwai ko goma Allah ka ba mutum aiki haka yanzu misali bari in baka wani in yi misali da kwallon kwallon kafa eh ai kaga ana ta takaddama tsakanin Messi da Cristiano Ronaldo eh to Messi ya buga kwallo kwara 950 Hmm. misali hmm. ya ci ya ci gol 1300 hmm. shi kuma Krista ya buga match kwara 1100 ya ci ya ci gol ɗari tara. Hmm. Ka gani? Ka ne yawan buga wasa. Hmm. Amma baka yi yawan gwalagwalan da ni ba ni kuma ban buga wasannin da ka yi ba kuma na yi ka yawan gwalagwalai. Hmm. Yanzu a auna da sikili na au wahi goals. Wanda kuma ya da wani abu. Eh, ka gani? Saboda shi horo ya yawan kisa amma zama babban ɗan dambe ban tsoro hmm. cika ido in ana taka wasa ba hago ya hi horo To Jamilu bari mu tsallaka kan waccan magana guda da kake so kai a kan hali. Sai magana guda magana guda wadda ita ajigon kiran gada ne. To ina muna jin ka. Shi mai gida hali custom. Hmm. Wallahi al'amin ina gaya maka kamar ma duk ɗan arewa ne ko dandan gaba ɗaya caka mauka a ciki. saboda magana gaskiya hmm. wanga abun bai taɓa bature bai taɓa yin irwa ga magana to ka gane ko hmm. yanzu in ka duk kulab kulab ne da na ƙwallon ƙafa fiye da shekara ɗari uku ɗari biyu da hamsin wani kulab akwai shi hmm. tun baji ko kuma kalar Jesse da kulab din ne ya ƙirƙiro da ita wallahi har gobe ita ce ba a kaudata, saboda ni suna da spectin tarihi hmm. to amma shi kamar yana son ya kauda wannan magana sannan tun da na ji wannan maganar al'amin hmm. na ta ƙoƙarin in gano wani yaro ne muka yi zama da shi university of danfodo university sokoto hmm. yaron yana gabana yana nazarin yana karatun hausa mu hmm. kuma muna muna sciences ka gane ko hmm. to zaman hostel ka sai yana hada dan house dan islamic dan agaric dan mi kuna haduwa a hostel block daya wannan gaskiya ne to lokacin ina aji biyu shi kuma yaron yana finally a shiyoyin 2005 yana nazari kasa ana in za ka tsare makaranta kakan yi project book haka hmm. to shi akan bajinta shago yayi nashi nazari haka yaron yana zuwa yana sauraren waƙoƙin ɗan anaci yana biyar su lokacin ma ne na ƙara gano ni ɗan anaci ka haɗi cikin waƙoƙi ne haka kashin farko ma mu shi wani profesa na cewa ai ɗan ce ba ma shago ya karrama ba wani baiti Ele mais Thiago.